<coughs> jama'a sallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون alal وسلام على المرسلين Jama'a لله mu العالمين جماعة بركة مرساك سادوا أولا ببن مسلاتي من البركة تشيبير سنة مسلاتي ببن مالمين mahaifinmu da ke unguwar hausari a layin kasuwa na monday market a nan tsakiyar birnin garin maiduguri a jihar borno ta najeriya a yau muna yammacin laraba 11 ga watan Ramadan a lissafin kalanda hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara ta arba'in daidai wanda ya zo daidai da sha shida ga watan biyar miladiyar annabi Isa dan Maryam shekara ta tara. muna cikin sura mai albarka sura ta biyu a cikin alkur'ani mai girma ita ce suratul baqara da yardar Allah a yau za mu tashi akan aya ta sha ɗaya insha Allah muna roƙon ubangiji Allah ya kai mana muwafaka da abin da yake daidai wala bismillah yau alhamis ne to yau muna yammacin alhamis to na'am na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى Ubangiji mai girma da ɗaukaka ya ce, Jiya idan ba manta ba muna magana a kan munafukai, munafukan nan sai Ubangiji ya ce, wa idza qila lahum idan aka faɗi a gare su aka ce musu la tufsidu fil ardi kada ku yi barna fa a bayan ƙasa abinda kuke innan bai dace ba an gane ko ku tsaya daidai inda Allah ya ce ku tsaya qalu sai su ce innama nahnu muslihun ai mu innan da kuke gani gyara muke yi ma'ana duk munafikai inda suke yi suna toshe mutane zuwa ga fahimtar addinin Allah duk inda suka ga cewa samari suna zuwa su saurari karatu suke suna zuwa ne su hana su su toshe su su kamo su su hana su wannan hana su wajen aikin alkhairi da suke zuwa idan aka musu magana sai su rinka cewa ai so gyara suke yi alhali suna toshewa ne saddun ne an sabilillah suna toshe mutane ne zuwa ga fahimtar addinin Allah amma duk saurayin da zai yi yawace yawace a garinsu ko a anguwarsu idan kun lura ba a zuwa a hana shi wannan yawace yawacen ko idan zai je filin bol ko sunuka ko don shaye-shaye da makamantansu amma idan yaro Allah ya fahimtar da shi addini zai je masallacin ahlus sunna yi sallah da shi lokaci biyar zai je makaranta da littafi to in Allah ya yarda sai an samu wani tsoho ya je gidansu ba da tijo ba fa tsoho ya je gidansu ya ce wa babansa kana ina ɗanka yana so ya lalace to idan aka yi wa shi wannan tsohon magana sai ce ai shi gyara yake so ya yi ba barna yake yi ba kasan ko ai babu barnar da ta wuce ka toshe mutum daga barin bin Allah to sai su ce ai inna ma nahnu muslihun mu inna ai gyara kawai muke yi ba barna muke yi ba sai Allah ya ce ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun ubangiji ya ce ala ku saurara innahum lalle cewa su munafukai humul mufsidun su ne masu barna a bayan ƙasa walakin la yash'urun sai dai su basu san haka ba suna tafiya suna barna sun jahilci shari'a sun jahilci menene musulunci suna toshe mutane zuwa gabin addinin Allah amma duk abin da za a yi na hallake hallake su ba za su yi magana ba su suna kallon hakan da suke yi daidai ne ina fata an fahimta to har wasu ma suna mara musu baya in sun ga suna irin wannan sai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a cikin hadisi yace akhawafu ma akhafu ala ala an isnatani yace abunda nafi jin tsoro a cikin mutane sune abubuwa guda biyu na farko shine an yuwathiru ma alama ala ma ya'lamuna shine mutane za su fifita ma'ana za su yawaita abin da suka ga ana yi akan abin da suka karanta suka gani a littafi inda dai sun ga mutane suna yi mafiya yawa to ko da ka karanta sai ka bar karatun naka ka aje shi gefe sai ka bi wa in tudi tsara man fil ardi yudilluka an sabilillah Allah ko yace in yattabi'una illa dhann idan ka bi yawa yawan mutane a bayan ƙasa Allah ya ce sai su batar da kai daga barin bin tafarkin addinin Ubangiji. Su kuma yawa yawan mutane ba komai suke bi ba face zato, muna zaton wanan nan fa alamarsa mutumin kirki ne, wanan nan alamarsa ya yi kama da su wane wane inna. Shi kuma kama da wane ba ta wane, in ka yi aikin wane ba, kama da wane a siffa ba za ta mai da kai wanan a aikace ba, sai ka yi irin aikin wane a aikace, a halayya da ɗabi'a da zamantakewa irin na wane sannan ka zama wane. ina fata dai ana fahimta amma idan baka yi aikin wane ba ai har abada ba za ka zama wane ba Allah ka sa da muna ganewa to sai manzon Allah sai ce abu na biyu wa an yadullu wa hum la yash'urun shine mutane za su bace akan hanya ba tare da sun san sun bace ba yanzu aka sanin mutane suna bata ne akan hanya ba tare da sun san sun bata ba menene bata shine kaga ana yin addini kai baka san ina ne addinin ya fuskanta ba baka san ina aka dosa da wannan addinin ba baka san menene hujja akan addinin ba kai dai kawai kaga ana bi ne inna rududu kai ma sai ka bi inna rududu menene inna rududu kaga mutane suna tafiya da gudu ina za a je baka sani ba kai ma kawai sai ka bi su in ma wuta za su shiga za ka shiga in ma ina za ka shiga kai ya kamata ka tambaya ina za a je kafin ka bi wa'annan mutanen alamar hankali kenan kuma alamar ilimi kenan to amma akasarin mutane yau kowa yana zaune ne kawai idan aka ce ayi ayi a bari a bari ayi sallah ayi sallah a ajiye a ajiye kar ayi kar ayi a tafi a tafi a zauna a zauna addini da haka zai yi ba zai yi ba dole sai kowa ya je ya yi bincike to su munafukai idan suka samu irin wannan kafa to sai su shiga sai su ta aibi sai ta barna kala kala su munafukan nan Allah ce maraddu alal nifaqi la ta'lamuhum sai Allah ce nahnu na'lamuhum sun goge wajen munafurci sai su za su tsakanin kai da wannan sai ya zauna ya gaya wannan wata magana daban baka sani ba kuma kai ma ya gaya ma shi wancan bai sani ba Allah ce sun goge wajen munafurci ko ba ku san su ba Allah ce amma mu mun san su kana kallon su ba za ka iya gane su ba amma wani iya gansu ya san wannan sai fa da hankali Allah ya kare sai Allah sai ya ce mai وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن ubangiji ya ce wa idza lahum idan aka faɗi gare su su munafukan nan aka ce musu aminu ku musulunta mana ku yi imani mana kama amanan nasu kamar yadda sauran mutane suka yi imani suka musulunta su ne sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da sauran muminan duniya ga baki ɗaya idan aka gaya musu haka alu sai su ce anu'minu shin yanzu mu ma za mu amince mu yi imani kama amana sufaha kamar yadda wawaye suka yi imani wai muminai da sahabbai sune wawaye in ji munafikai mu ma yanzu za mu yadda hakurin a zo kawai kawai mu imani haka sai Allah ya ce ina qala ta'ala Allah mai girma sai ya ce ala ku saurara innahum humus sufaha su su sune wawaye in kana neman wawa ma na can cike wala tu'tu sufaha amwalakum allati ja'ala Allahu lakum qiyama ko qiyama don kana neman wawayen munafukai sune manyan munafukai an gane ko sai Allah ce walakin la ya'lamun sai da cewa su busu san haka in ba inda sun san halin da suke ciki su sallar su ma idan aka yi in suka yi sallah Allah bai karba ba munafiki in yi sallah Allah bai karba ba idan yi azumi ma Allah bai karba ba idan yi haji ma Allah bai karba ba idan yi zakka ma Allah bai karba ba idan yi duk abin da ake yi na aikin alkhairi in munafiki yayi shi Allah bai karbi nasa ba saboda shi munafiki yana bayyanar da musuluncinsa ne a baki amma a zuciyarsa shi kafiri ne a zuciyarsa shi kafiri ne musuluncinsa a baki yana nuna muku shi na kirki ne komai amma ko da sallah ne haka idan zai tsaya shi kadai yayi sallah zaka ga yana wash wash wash ba za ma ka ga yana sallah in ba shi yasa Allah ce wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila su kullum munafikai yukhadi'una Allah ne wa huwa khadi'u suna yaudarar Allah alhali ashe kansu kuma suke yaudara su bu sani ba in sun tashi za su yi sallah sai ga sun tashi suna masu kasala wash wash inda ba a ganin su masu sallar ma ba za su yi ba to wannan kafirai kenan sannan musulmai ba su da sirri a wajen su duk abin da aka yi na musulunci sirrin musulmai da sirrin wani abu da aka gane a ɓoye to wannan sirrin ya fita ya gama ai wane ya ce kaza ai wane ma kaza kaza ya ce ai Sosai Allah ya ce su ne cikakkun wawaye sai dai walakin la alamu su ne ba san haka ba wa iza la qullazina amanu qalu amanna wa iza khala wila shayatinihim qalu inna ma'akumu innama nahnu mustahzi'un ubangiji yace wa idza laqul ladina amanu idan munafukai suka gamu da waɗanda suka yi imani in suka gamu da su akan hanya ne ko a wani waje ne na haduwa qalu sai su ce musu amanna mu ma fa ahlus sunna ne yan uwanku kar ku gan mu haka innan muna dan tafiya can mu je mu dawo innan amanna eh mu innan ahlus sunna ne mun yi imani da Allah da manzansa ai mun san wa'azin sunan nan shine gaskiya ba wani duk kasan nan ma waye ma bai sani ba ma ai kowa ya sani ai an fahimta ko sai Allah ce wa idza khalaw ila shayadinihim amma idan suka kebe gefe guda zuwa ga shaydanun nasu ai ru'asaihim ma'ana shiyagabannin su masu ba su umarni masu hana su masu cewa ayi kaza kar ayi kaza to qalu sai su ce musu inna ma'akum mu muna nan tare da ku kar ga muna dan zuwa nan arushin nan can ina ai duk mun san abin da suke shirme ga suke ai kawai dan muna zuwa ne dan gaisa da dan mu dan dan mu dan batar da sawu a cikin su muna fata har gobe akwai irin su ai har gobe akwai irin su sai ce inna ma'akum mu muna nan tare da ku ya ku allolinmu da iyayen gidan mu. menene alloli duk wanda zai baka umarni kai ka bari shi ake kira abin bauta ba wani ba wani bane abin bauta a wanda zai baka umarni e eh, kaza ka bar kaza wannan shine abin bauta ku fahimci wannan to sai su ce inna ma'akum muna nan fa tare da ku inna ma nahnu cewa dai kawai mu innan da kuke gani mustahzi'un masu izgili ne gare su su musulman nan izgili kawai muke musu mun jama dan zolen su kawai muke muna dan musu dan ba'a muna dan musu kakaci haka sai shi sa sai Allah sai ce dama kowane mutum da kake gani akwai shaidani na boye da kuma shaidani na mutane wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan shayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura walau sha'a rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wama su sun zama sune shaydanun mutane an sun je sai su zuga wannan kan yanzu me kake yi ne haka ya ba ma ganin ka a waje kaza eh kullun ana zuwa samari duk suna zuwa waje kaza ana ta abin nan ana harkarawa ana kaza kaza kaza kai kuma ba ma ganin ka ai ai ni wallahi kaza kaza ai ni kullun ina gida wallahi inda daga gida sai masallaci to me kake yi wallahi ina katin alqur'ani kuma ina zuwa makaranta ina daukan hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ina zuwa masallacin nan ana qiyamul layl da ni in naje kuma bana dawa sai bayan shan ruwa bayan qiyamul layl sai can bayan isha kuma sai in dawo gida inda kai haka ke zaune haka haka ke zaune saka ka kurin baka komai ba za ka karɓi wani ƙarin falala akan wannan falalar da kake yi ba qur'ani ya ishe ka shi kadai ga wani aikin lada ba za ka kan kara da shi ba to ke kenan duk mutumin da ya gaya maka wannan yana so ya saka wani wani matsayi daban kenan babu hanyar da ta wuce hanyar alqur'ani duk wanda ya kama alqur'ani ya karanta alqur'ani ya fahimci alqur'ani yake tilawa da alqur'ani yake sallah da alqur'ani yake qiyamul layli da alqur'ani wannan mutumin waye fi shi rabota a duniya da lahira idan mutum ba annabi bane ko mutum wanda ya fi shi ibada to babu wanda ya fi shi alkhairi a wajen Allah saboda kai kullun rayuwarka shine alqur'ani an tambayi na Aisha ya dabi'un manzon Allah suke a rayuwarsa sai ce kana khuluquhul qur'an dabi'un manzon Allah halinsa shine alqur'ani kullun manzon Allah a cikin tilawa yake a cikin karatu yake manzon Allah da kullun wahayi ne yake sauka jibrilu ya sauko an tara sahabbai an gaya musu jibrilu ya sauko an tara sahabbai an gaya musu ku duba suratul an'am ta sauko cikin dare mala'iku ɗan rakiya mala'ika dubu saba'in ne suka rufo suratul an'am mala'ika dubu saba'in shi ne wa min khalfihi da sai da aka sa masa bodyguard in mala'iku shi jibrilu da kansa da chief security na mala'iku suna tafiya suna kula da suratul an'am bayan an zo da suratul an'am ga baki ɗaya sura mai aya ɗaya da saba'in da nawa da sittin da bakwai kaji gwani da bayan an karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun huwa alladhi khalaqakum min dinin thumma qada ajala wa ajalun musamman indahu thumma antum tamtarun har zuwa ghafurur rahim ina fata an fahimta shine karshen ayati to wannan aya wannan ayoyin sai da manzo Allah ya karantar da sahabbai so daya ya ƙara maimaita musu karo na biyu wasu da yawa sai suka hadace kawai irin su Muawiya idan manzo Allah yana rubutu kafin manzo Allah ce wallahu alimun hakim idan manzo Allah yana karatu idan manzo Allah yana karantar da sahabbai kafin manzo Allah ce wallahu alimun hakim sai in manzo Allah ya faɗa sai ce ya rasulullah ina da na rubuta mu je kawai in tsaba fasaha shi bai taba jiwa ba bai wace Allah ya masa suna nan sakatarorin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka samu qur'ani da dimi sa to kaga duka wannan yana nuna maka falala kenan na alqur'ani ashe babu wanda zai kama wani aiki na falala wanda ya wuce karatun alqur'ani kuma duk mutumin da ya harce alqur'ani dan aljanna ne mutlaqan wannan kowa ya san wannan to amma an banda wannan falalar baka wata falala mai garanti wanda za a ce kai dan aljanna ne kai tsaye idan aka nuna ka kai tsaye yanzu idan aka shaƙe ka aka ce ka nuna dan aljanna shari'a ta yadda in kaga zaka wahala in ka nuna hafizin qur'ani kace wannan dan aljanna ne baka yi laifi saboda hadisai da ayoyi a cikin alqur'ani wanda suke tabbatar da haka amma an ba shi ba duk wani da ka zauna sai an tambaye ka me dalili Allah ka sa da muna ganewa to su wa'annan munafikai idan aka tambaye su sai su ce a ai mu muna nan tare da ku kawai dai wa'annan muna musu izgili ne sai Allah sai ya ce Allahu yastahzi'u bihim ويمدهم في بغيانهم يعمهون ubangiji yace Allahu ya yastahzi'u bihim Allah zai rama wannan izgilin da suke yi mu'minai izgilin da munafikai suke yiwa wa mu'minai innan to Allah zai rama wannan izgilin ranar gobe alkiyama tun daga nan gidan duniya ma sai Allah yace wa yamudduhum Allah yana saurara musu ne ai yamhiluhum Allah yana saurara musu ne kawai a nan gidan duniya fi dughyanihim cikin shishiginsu ya amahun suna ta ɗimuwa a tsakanin mutane su je nan suna duba wannan me yake yi wancan me yake yi su faɗi wannan suna ɗimuwa ba tare da ilimi ba ba wani hujja ba komai yasa sai ubangiji ya ce yau mai ƙunun munafiƙuna wal to ranar za ta zo nan gaba wa'annan munafiƙan a ranar ne za a yi maganinsu sun san cewa sun aikata mummunan aiki a nan gidan duniya to sai su ga mutanen da suke yi izgiri a nan gidan duniya ga can mutanen a cikin hasken imani a cikin hasken musulunci su wa'annan munafukai kuma sun yi ƙareraki daban-daban a nan gidan duniya suna nuna su ne ma na kusa da Allah su ne na kusa da manzan Allah amma wannan kusancinsu ga Allah da manzan Allah baya hana su cinye kuɗin mutum baya hana su yaudarar mutum baya hana su ha'intar mutum baya hana su wani saban Allah da ake yi wanda Allah ce kada a yi duk abin da Allah ce kada a kusanci abin su suna nan dumu-dumu a cikin abin kwanci wannan ba su suna nan dumu-dumu a cikin wannan abin shi kuma Allah ce kada ma a kusanci abin to kaga kenan ashe duk mutum mai imani ba zai kusanci abin da Allah ya ce kada a kusance shi ba idan Allah ya ce a kusanci abu duk mutum mai imani zai gaggawa ya ga ya aikata abin amma idan Allah ya ce kada a kusance shi kamar giya kamar zina kamar me kamar keta dokokin Allah Allah ya ce kusanta su ma kada ai yace tilka hududullahi fala taqrabuha yace tilka hududullahi fala ta'taduha sai yace ya ayyuhalladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu yace rijsun min amali shaytan sai Allah ya ce fajtanibuhu la'allakum tuflihun kaga duka wayannan Allah ya a nisance su shan giya caca da bautar gumaka da sauransu to yanzu idan ka ga mutum yana ɗaya daga cikin wannan ai bai bi umarnin Allah ba ko ya bi sai Allah sai ya ce kuma wala taqrabu zina kada ma ku kusanci inda ake zina zinan ma kada ka kusantanta ma kada kai ballanta naka je inda ake yi sai Allah ce innahu kana fahishatan wa sa'a sabila zina ba karamin alfahasha bane inji Allah Allah ya kira abu da alfahasha ka san abun ya kazanta to kai kuma sai aka same ka dumudumu a cikin wannan aikin me zaka ce kuma gani to duk waɗannan abubuwa munafukai sai suke aikatawa da suke aikatawa sai suke kallon ma kuma sun bi ku kusa da Allah sai suke yi musulmai na kirki izgili a ran gidan duniya ran tashin alkiyama idan aka tashi Allah cikin hikimarsa dama Allah zai ce tazul yawma ayyuhal mujrimun ware a yau ya kuma masu laifi sai ga kai mutane masu laifi suna warewa ba sai an ce wane da wane da wane ba a duk wanda ya san yayi laifi iri kaza sai ya je cikin mutane masu laifi irin nasa shine wa idan nufusu zuwujet a ranar yayin da ake gwamar rayuka da ƴan uwansu kowane mai rai yanzu kai ahalus suna ne kawai in ka tashi ba sai an cika zo ahalus suna ba ko taron aure ka zo in ka ahlus sunna ina ka je wajen suna za ka su ne ƴan uwanka in kai almajiri ne a cikin ahalus suna ma sai ka zo wajen almajirai in kai wani mai dan hali ne sai ka zo masu hali a cikin ahlus sunna haka yake ba in kai eh, na cancan ne kuma sai ka je mutane ƴan cancan <laughs> ina fata an fahimta to alkiyama ma haka ne daga Allah ya ce a ware in nan shikenan ana cikin tafiya ana cikin tafiya idan aka ware shikenan ubangiji sai ce yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu duruna naqtabis min nurikum ilarji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisur sai Allah ce lahu babun badinuhu fihi rahmatu wa zahiruhu min qibalihi al'azabu yunadunahum alam nakum ma'akum walakin bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkum al-amaniyu hatta jaa amrullah wa gharrakum billahi al Shi shikenan suna cikin tafiya kawai sai a sa can ga haske na musulmai dama Allah ya yi magana a yi ce ya sa yas'a na aidihim wa bi ƙunu na rabbana atimim lana nurana gafirlana lana innaka ala kulle sha'in ƙadiyar suna cikin tafiya a cikin haske sai wayannan munafikai sai a ah, wani da wani mu ba za ku ɗan jira mu ba ne suna cikin magana sai a fa duriba bainakum bi suri sai a sai a samar babban garu dam a tsakanin su kawai garun gefen mu'minai ni'ima ne kawai kana kallo haske ne gashi nan amma wa zahiruhu ta bayan garun al'azabu azaba ce baki irin amma garun yana da yar ƙofa in ka leƙa can ni'ima in ka leƙa nan azaba sai su rinka kiran muminai sun riga sun san su an su daya wane da wane, wane da wane haba ya haka anguwar mu ba daya ne layin mu ma daya kaza kaza muna tare waje ɗaya muna cin abinci wani lokaci muna haɗuwa wajen uzuri na aure da sauransu ba za ku ɗan jira mu ba ina na gaba ya yi gaba na baya alam na kun makon ƙalubala walakin na kun sai su ce musu ƙalubala gaskiya ne walakin na kun sai da cewa ku fatantum an fusa kun ku ne kuka fitini kawunanku kun fitini kanku da kanku da shirka da ɗawagitai da faɗe-faɗe iri-iri an gane ko? Allah karfan wani asiri wa tarabbastum wartabtum dogon buri ya rude ku kuka manta da lahira gabaki daya ana nan ana nan hatta ja amrullah har lamarin Allah ya zo aka ce yau wani ba ya mutu aka ce wanan nan da yake kaza kaza ya mutu ya mutu kuma akan farkin wani tafarki daban wanda ba na sunna ba Allah ka kare mu to gashi nan yau kuma dai abin da Allah yi to haka Allah zai ga ya munafiqai ranan gobe alkiyama ana cikin wannan tafiya shikenan sai a zo ana tafiya ana tafiya ana tafiya har yan aljanna su shiga gidan aljanna su kuma sai a gangara da su cikin wutar jahannama ubangiji Allah ka kare shi Allah sai ya ce أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وبنجي يجي أولئك kaga irin waɗannan mutane ko irin waɗannan munafakai ko kafirai alladhi nashtara ad-dalalata bil huda sune waɗanda suka mika kuɗi suka saya ma'ana suka sayi bata da shiriya suka mika suka mika kuɗin su suka saya bata da shiriya kun gane maganar ko bata ce ga ta can sai suka bada shiriyar su sai suka sayi kuma bata ta zo wajen su sai Allah ya ce irin waɗannan mutane famara bihat tijaratuhum kasuwancin su um, bata ci riba ba ji Allah ba su ci riban kasuwancin su ba wa ma kanu muhtadin kuma ba su kasance shiryayyu ba kai da kake cikin shiriya ka ba da shiriya ka sayi bata da shiriya me kenan kai kuma ka sayi wannan batar da kudin ka ka bata lokacin ka ka kawo ka kawo ka kawo ka ƙara kawowa ne abinda ake baka kuma bata ake baka bata ake baka ana ƙara gina ka kan bata sai Allah ce ula ula'ika ba wani nake faɗa kar ku dauka ina bayani gudun faɗa nake Allah ne yake bayani Allah ce ula ula'ika allazi nashtara wad dalalata bil huda kage irin waɗannan mutane su ne waɗanda suka saya me bata da shiriya suka miƙa kudin su sai suka saya bata da shiriya Allah ya ce tunda haka ko suka yi fa marabi rabi hatta tijaratuhum wannan kasuwancin da suka yi a dan gidan duniya bata ci riba ba kasuwancin su yayi tasgaro sun yi asara Allah ka kare wa ma kanu muhtadin kuma ba su kasance ma'ana ba su kasance shiryayyu a lahira ba shine sai Allah ce wala yahsabanna allazina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma wa lahum azabun alim kada wadanda suka kafirta innan su zaci saurara musu da suke yi ma'ana dan saurara musu da muke yi inji Allah alkhairi ne a gare su ba alkhairi bane ba alkhairi bane inji Allah muna dan saurara musu ne kawai don su kara zunubi don su kara zunubi zunubi akan wani zunubi inna ma numli liyazdadu isma muna saurara musu ne eh na'am don su kara zunubi sai Allah ce walahum azabun muhin azaba ta walakanci ta tabbata a gare su ranar gobe alkiyama ashe duk mutumin da kake gani yake yin aikin zunubi Allah ka kare mu sai Allah sai ya ja kwanansa yanzu an masa me kenan ana masa wa'azi ana masa istidraji wai ko zai tuba ko zai tuba ko zai tuba yanzu fir'auna duk abin da yi da aka masa wannan dogon kwanaki an yi masa wannan ne dan me dan ko zai tuba amma maimakon ya tuba sai me yake yi ƙara kafircewa ma yake yi sai zama cikakken munafiki bayan munafikin ma sai zama cikakken kafirin shi fir'auna bayan kafirin ma sai yake da'awar ne Allah gabaki da yayi da'awar rububiyya har sai ga mutane qala ya qaumi alaysa li menene alaysa li mulku misra yace wa hadhihi al-anharu tajri min tahti yace afala tubsirun ko mutanen nan ba ku gani ne ko misira misra ma ta gida na yake wucewa saboda ni ne Allah matsayina ya kai allantaka ni ne babban Allah ba haka yake faɗa ba yace in ma da ko Allah in ni ne babban Allah yace ai ni a sani na ma ai ma alimtu lakum min ilahin gairi ba haka ya faɗa ba ni a sani na ma ban san kuna da wani abin bauta ba face ni in inji fir'auna kuma da annabi Musa ya zo yana masa wa'azi sai ce kai ana rabbukumul a'la ni ne ma ubangijin naku mafi girman ashe ya san akwai wani Allah ke to wannan abin da ya faɗa shine sai Allah ya ce fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati Allah sai ya kama shi sai ya masa uquba da kalmarsa ta farko da ta biyun da ya Allah sai ya halaka da shi gaba ke da tashi duk abin da mutum yake yi Allah yana saurara masa Allah ka ba mu ikon tuba idan muna yin kuskure wannan shine kullun amfanin wa'azi kenan idan ka ji wa'azi kana kuskure to sai kai istighfari ka dawo kan hanya in kai haka Allah ya taimake ka fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu mutadin مثلهم كمثل الذي استوكد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون ubangiji yace misalin munafikai dai yadda yake yaku jama'a masaluhum misalin shine kama kamar ma'ana kamar misalin mutum ne wanda ya shiga cikin jeji istauqada naran sai ya hura wuta a cikin jeji kuma a cikin duhu gaba jeji baya jeji ta ko ina jeji kuma a cikin duhu ma'ana a cikin duhun jeji da narin sai ya hura wuta shi wannan mutumin falon a adaat ma hawlahu yayin da wutan nan ta haska abin da yake gefensa ga gabaki daya yana kallon haske yana jin daɗi daga can bi binurihim sai Allah sai ya tafiyar da wannan hasken nasu ga baki ɗaya wata tarakahum sai Allah sai ya bar su fi zulumatin a cikin wannan duhu na kafirci la yubsirun ba sa iya ganin abin da yake gefen su to wannan shine misalin munafiki yadda yake Allah ce masaluhum misalin munafiki duk a inda suke a duniya kamasalil ladhi istawqada nar kamar misalin mutum ne wanda ya hura wuta mutum ne wanda ya hura wuta karan kansa shi munafiki ne sai zo cikin mutane gaban mutane al'ummar musulmai sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah kaga wannan ya hura wa kansa haske kowa yana kallonsa mai musulmi ne mai imani ana sallah da shi lokaci biyar an gane ku ya hura wannan wutar ne a cikin duhun kafirci na cikin zuciyarsa amma ta waje yana da hasken imani falamma adwa'at ma haulahu yayin da wannan kalmar shahadar ta haskaka abin da yake gefensa duk mutanen da suke makotaka da shi sai suka gane wani fa musulmi ne shine ne adwa'at ma haulahu yayin da wannan wutar ta haska abin da yake gefensa baki ɗaya yanzu kowa kallon me yake masa musulmi tantagariya na gari saboda mai an ga yana sallah ashe shi duk abin da musulmai suke yana aikawa wajen arna yan uwansa yana rubutawa yana tura musu yana turawa yana tura musu ya rubuta ya tura an gane ko ana nan ana nan ana nan zahaballahu binurihim sai Allah sai ya tafiyar da wannan hasken nasu ga baki ɗaya su munafikai menene Allah ya tabbatar da hasken Allah ma'ana fa idza matu idan suka mutu ran da ya mutu shikenan daga nan an gane cewa ashe wannan nan fa munafiki ne ana gane munafiki ne ko saboda aikin da yayi aikin da yayi ana kalla kamar musulmi ne shi a zahiri ran da ya mutu sai aka je gidansa dan ai masa sutura ta addinin musulmi sai aka tada duk iyalansa ashe ba musulmi ba wannan cewa wannan nan ma fa shi ma ba musulmi bane to kaga yanzu wannan shi kadai ne yake cikin haske to lokacin da hasken ya buce ma'ana shi shine zahaballahu binurihim Allah ya tafiyar da hasken nasu gabaki daya ai adafa'ahu Allah sai tafiyar da wannan hasken wa tarakahum Allah sai ai wa tarakahumullahu kenan Allah sai ya bar su fi dhulumatin a cikin duhun kafirci bayan ya mutu yana arni zuciyarsa babu imani yanzu wannan ai kafiri ne kenan ya mutu a cikin duhun kafirci kenan la yubsirun lokacin su ba sa kallon abin da yake gefen su na wannan hasken da suka kora dama hasken da suka yi kalmar shahada ne sai Allah sai ya ba su menene kariya kasan akwai mutumin da yake kalmar shahada sai ya samu kariya sai a ce wani aini kirki ne ko yanzu a cikin mutane akwai shari'a mutumin yanzu yana sallah yana kaza yana kaza amma a bayan gari ba zai sallah a gefen gari baya azumi a cikin musulmai zai zai kwanta amma ba azumi yake ba kaga yanzu duk wannan abin da yi menene haske ne tare da shi wanda yake shi kariya amma an ya koma gefe yana cikin duhun kafirci Allah ka sare muna ganewa sai Allah ya ce wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun sai Allah ya basu a cikin duhun kafurci la yubsirun ba sa ganin abin da ke gefen su suna masu imuwa akan hanya gabaki daya qaifin suna masu jin tsoro fakadhalika haula'i haka nan ma wa'annan kafiran haka suke ciki tare da ku Allah ka kare summun bukumun umyun fahum la yarji'un ubangiji ya ce su munafukai dai yadda suke in ba ku gane ba mun su innan kurame ne anil haƙi kenan gabarin jin gaskiya ba sa iya jin gaskiya munafiki ya iya jin gaskiya fala yasma'unahu sama'a Minina qabulin ba sa iya jin gaskiya ji irin na karba duk yadda zaka kai ka gaya masa Allah ya ce annabi ya ce Allah ya ce annabi ya ce <clears throat> malamai sun ce shi kwata-kwata ma baya ganin wannan Allah ya ce annabi ya ce saboda munafurci ya masa katutu a cikin zuciya summun a takaice dai su munafikai menene kurame ne gabaki daya sannan bukumun baibaye ne an san baibai ko baibaye ne su an qaulil haqq gabarin fadin gaskiya yanzu baibai zai iya fadin gaskiya baibai zai iya cewa kaza ya ce kaza wani abu haka baibai ba zai iya fadin gaskiya ba ba zai iya cewa abu kaza ba sai dai ina magana wani ya gane wani kuma ba zai gane ba to shi yadda munafiki yake kenan summun ne shi kurma ne sannan bukumun baibai ne shi an gane sannan sai Allah kuma sai yace bayan bukumun sannan umyun makafi ne su an dariqil huda ga barin kallon tafarkin shari'a fala yarawnahu baya ba sa kallon tafarkin shari'a mana ba sa kallon tafarkin alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk inda munafiki yake a fadin duniya haka yake duk abin da zaka gaya masa na gaskiya shi ya riga ya kurumci Ƙaryen nan da dama aka ce idan ƙarya ta cika cikin zuciya fita fitan ƙaryen yana da wahala to su mun ne kurame ne sannan bukumun baibaye ne umyun makafi ne su wannan sifar munafikai kenan sai Allah ce fahum la yarji'un so ba za su taba dawa kan hanya na gaskiya ba su riga sun tafi sun yi nisa sai wanda Allah ya kiyaye ya taimake shi shine zai zai iya dawo da shi kan gaskiya saboda sun riga sun yi nisa wanda ya nisa aka ce baya jin kira duk kiran da zaka masa karuna masa Allah ya ce annabi ya ce Allah ya ce annabi ya ce ba kowa bane zai iya ganin gaskiya kuma ya gane gaskiyar kuma ya yi aiki da gaskiyar sai mutumin da Allah ya zaba to sufar munafiki da take kira ashe duk mutumin da karuna masa gaskiya yayi buris da gaskiya menene matsayinsa menene matsayinsa duk mutumin da karuna masa gaskiya kace Allah ya ce a sura kaza ga aya Allah ya faɗa a sura kaza ga hadisi hadisi kaza kuma sai buris da wannan gaskiyar ba sai ya ce ƙarya ne ba a kawai sai ki aikatawa ya zama mai ya zama munafi kuma siffa na biyu su ne baibaye mutum ka ce ka faɗi ka zan mana da kanka Allah ne faɗa kai ma ka faɗa sai ki faɗa da gangan sai zama baiban gangan ya zama baiban da gangan yanzu shi wannan menene matsayinsa munafiki ne sannan sai zama umyun ya ce kalli mana a ni ba sai na kalla ba qur'ani kowa ba san qur'ani izu sittin ne, kalli mana a ni ba sai na kalla ba dan Allah dai ka sa ido kalla a a ni wal a kai dai a qur'anin ka ne wannan ka je ka rike kayan ka yanzu wannan menene ina fata dai ana fahimta sai ubangiji ya ce fahum la yarji'un su wa'annan ba za su taba dawa ba daga barin bata da suke kai sai daga sun yi nisa sai wanda Allah ya kiyaye Allah ka kare aw kasaybin minas samai fihi zulumatun wa ra'dun wa baraq yaj'aluna asabi'ahum fi azanihim من الصوائق حذر الموت والله محيط بالكافرين misalin su dai na gaba ubangiji yace auka sayyibin kamar wani mako ne an san mako ko ruwan sama mai zuba da bakin ƙwarya minas sama'i wanda yake sauka daga sama inji ubangiji misalin munafiqai yadda yake auka sayyibin minas sama'i kamar wani mako ne na ruwan sama wanda yake sauka daga sama fihi zulumatun a cikin wannan mamakon akwai dufai jam'i ne na duhu zulmatun ba'dha fawqa ba'd to jam'i ne na duhu fihi zulmatun a cikin akwai dufai sannan wa ra'adun ga cida wa barqun ga tsawa duka wannan sai Allah ya yaj'aluna asabi'ahum har ma suna sanya 'yan yatsunsu fi azanihim a cikin kunnuwansu minas sawa'i idan jin tsoron wannan tsawa in me yasa hazarar maut dan jin tsoron mutuwa ina fata an fahimta to sai ubangiji ya ce auka sayyibin minas sama'i misalin munafiqai yadda yake ku saurara ku ji kamar misalin ma makon ruwan sama ne girgije haɗaɗɗe Allah yake zubo da ruwa daga sama misalin su kamar haka yake minas sama'i daga sama sune misalin munafiqai inna an gane ko lokacin da suka je ana karanta aya ana faɗan halayensu to kamar misalin haka yake fihi zulumatun a cikin wannan girgijen akwai duhu duhun nan shine ayoyi da suke ambatan halayen munafukai kamar ce almunafiquna wal munafiqatu in ga karaya wannan ayi sai ga suna karkarwa suna makirkita haka sun san da su ake magana to duk irin wannan ko kace innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira ko kace innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum daga hankalin su ya tashi gaba kidaya saboda sun san halin su yanzu kake faɗa shine zulumatun kenan shine wannan dufa'in ai ayatun fihi dhikrul kufri wan nifaq ayoyi ne a cikin wannan na ambatan kafirci da kuma munafirci wa ga cida wannan cida in shine narko wa'azun wa wa'idun alƙawari da narko Allah ya ce duk mai yin kaza fa zamu gamu da shi duk mai yin kaza in bai bari ba masa kaza ne shi kuma ya san yana wannan hali na kazan to daga zarar ya ji wannan sai ga munafiki hankalinsa ya tashi gaba ke da in hankalinsa ya yi dubu sai ya dugunzuma hankalinsa sai ya tashi sai ya kasa samun nutsuwa wannan munafiki kenan wa barqun sannan kuma ga cida an gane ko barqun shine walqiya walak walak walqiyan shine hujja na alqur'ani hujja mabayyaniya ga hujjoji yanzu kamar yanzu an yi walƙiya kowa ya ga kowa walak walak walak da aka yi walƙiyan nan dole ka ganshi a tsaye tartar yana tsaye kankar to wannan cikakken ahlus sunna ke dole ga yana sa hannu yana toshewa to wannan wancan wancan ke an gane ko wancan wancan ke in ka ka bar kanka ka an an yi walƙiya kowa ya ga kowa kai kai gabar wani yana yamma wanda ya gabar shine akan me sunna wanda ya yamma shine akan me akan bid'a ke Allah ka sa da muna ganewa to shine wa barqun ganan barq barq shine walqiya ai hujjatun bayyinatun kenan hujja mabayyaniya ubangiji yace yaj'aluna asabi'ahum lokacin da suka ji wannan cida in da ruwa da walqiya in har ma yaj'aluna asabi'ahum suna sanya yan yatsunsu fi azanihim a cikin kunnuwansu an gane ko a asabi'ahum fi zane suna sanya ɗin yatsunsu a cikin kunnuwansu me yasa minas sawa'iqi don jin tsoron wannan tsawar ai don jin tsoron wannan wa'azin da ake yi wa'azin da ake kada ya bi ta kansu gabaki ɗaya don an ce shi munafiki ai kafiri ma yana sama da shi a cikin wutar jahannama munafiki ba kafiri yana sama da munafiki a cikin wuta munafiki na can kasan kafiri azabar munafiki ta ninka ta kafiri a gidan wutar jahannama haka yake Allah ya kare to don gudun jin wannan wa'azin sai su saka yatsunsu a cikin kunnuwa ba sa son masu ji wannan wa'azin don kada zama hujja a gare su yanzu duk wani wanda yake aikata wani saban Allah ai baya son ya zo don wa'azi saboda in ya zo don wa'azi ya kai malaman nan ba za Allah ya ce annabi ya ce duk wa'azin da ka sani ba za ka ga mai saban Allah a wajen ba sai wanda Allah ya taimake shi Allah yake san shi da shiriya shine zai je wajen wa'azi kuma in ya ji kuskurensa sai ka ga yayi istighfari ya gyara to wannan zaɓaɓɓe ne a cikin bayan Allah amma akasarin masu sabon Allah ba sa zuwa wajen wa'azi wani ma ko wa'azi aka sa a TV sai ya kashe malam wannan sun damu mutane malam Allah ya ce annabi ya ce sun hana mu sakewa haka yake amma inda za a sa irin fin da fina-finan da'in nan sai a zo ya kalla na awa uku a haifi mutum a gabansa mutum ya girma a gabansa ya kashe makiyan babansa ya bar wasiya a gabansa ya mutu a gabansa <laughs> ni kina kallon bai gaji ba amma wa'azi na mutu talatin sai ce an dame shi <laughs> kaga duka wannan yana nuna maka alamar rashin cikakken imani to ubangiji Allah ka kare Allah ka azata mu da imani sai ubangiji ce duka wannan minas sawa'iq dan jin tsoron wannan tsawar ne ma'ana ai dan jin tsoron wa'azi ake nufi me yasa hadaral maut dan jin tsoron mutuwa ai hadara ma'ana hadaral maut ai kaufa an sulimu don jin tsoron kada su musulunta su bar wannan kafircin da suke yi na munafurci ba sa san su musulunta ba sa san su bar wannan munafurcin to saboda ba sa san su bar hanyar munafurcin to sai su rinka sa hannayensu a kunnunsu don kada ma su ji wa'azi don in sun ji wa'azi insha Allah za su yi mai za su shiryu mu kuma so muke su shiryu Allah ka shiryar da mai irin wannan hali na munafurci ko kuma Allah ka kare mu daga yin munafurci ana fata an fahimta din mai kuma Allah ka shirye shi sai ubangiji ce wallahu muhidun Allah mai mai kewayo ne ya ku jama'a bil kafirin ga dukkan kafirai a duk inda suke ilman wa qudratan ilimin sa da ikon sa gabaki daya Allah ya yake kewayo da kowa da kowa yana kallon abin da kowa yake aikatawa na kirkin ma Allah ya san shi mugun ma Allah ya san shi munafikin ma Allah ya san shi annamimi ma Allah ya san shi wanda kullum yake toshe mutane baya san ma afanci shari'a Allah ya san shi masu ihu ma idan ana karatu duk dai Allah ya san su ba haka Allah ya faɗa ba haka Allah ya faɗa ba ni ne nake faɗa ba Allah ne ya faɗa me Allah ya faɗa wa qala alladhina kafaru ce la tasma'u li hadha alqur'ani ce wal fihi la'allakum taqlibun an yi wannan a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a zamanin nan ma ai ana yi kuma a guri da dama ana yi in kaga ana abu a waje ba a waje ɗaya bane ake yi ba a sassan duniya daban-daban in kana zuwa gurare in kana yawo ka tarar da abubuwan ana yi ne tun da watilkal ayyamu ne yudawilu ha bainan nas idan mutum baya yawo ba zai san abin da duniya take ciki ba amma idan kana yawo za ka rika kallon wani ma naka in ma na ne wallahi wani ma naka na ne in ka je wajen na wani ma sai ka tarar da ashe kai ba amma komai ba har yanzu sai ka gode wa Allah tunda za a gaisa za a yi uzuri za a haɗu za a yi kaza ai sai ya gode wa Allah watan wata rana kuma alhamdulillah ana kan shiriya kuma ana ganewa ai ba abin da yafi dadi irin a rinka ganewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa da ya ga mutanansa ba su gane ba ya damu ko bai damu ba har sai da Allah ce la'allaka baqi'un nafsaka Allah ya kunu mu'mini ko cewa kai innan ya rasulullah zaka halakar da kanka ne dan mutananka ba su kasance mu'minai ba sai Allah ce kai hakuri ai shiriyar a hannun mu take in mun so zamu shirye su muna roƙon ubangiji Allah ka shirye mu Allah ka ƙara mana shari'a mu da dukkan mutanenmu da dukkan al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za mu tsaya a wannan gaba insha Allah sai gobe kuma sai mu ci gaba mu assalamu alaikum wa rahmatullahi na'am na'am mace ba musulma ba ce abin da namiji za a cire masa haka mace ma za ta yi azumin da mace take rabi take ko cikakke to haka ita ma za ta cire inda mace in ta kai azhar sai da sha ruwa da sai a cire mata rabi to amma mace ma yadda namiji yake kaiwa tun daga alfajir har zuwa magariba mace ma haka take azumi tun daga alfajir har zuwa magariba abinda namiji zai ciyar haka mace ma in ta sha azumi za ta ciyar inda dalilin ciyarwan wallahu a'lam Yeah. <laughs> Aziminsa azuminsa aziminsa aziminsa yana ne bayan sallah zai rama daya aziminsa yana nan bayan sallah zai rama daya saboda azumi ne na ramadana ba a ganganci da watan ramadana azumin ramadana in ka sha ruwa baka sani ba duk da cewa akwai hadisi da ce Allah ne ya ciyar da kai ya shayar da kai malamai suka ce wannan azumin nafila kenan amma azumin ramadana malaman fiqh sun ittifaki karama ɗaya bayan sallah dan duk abin da ake duba shi a lahira to ka tantance kar karkai shakka aikinka a nan gidan duniya yayi ko bai yi ba ka tabbatar aiki na yayi kana da yaqinin yayi ko yanzu ka mutu yayi insha Allah yayi ma a wajen Allah ina fata an fahimta yanzu ka je ka tarda azumi da ka ce bai yi ba zaka dawo da ka gyara ɗaya to da ka karama ɗaya bayan sallah wallahu a'lam malam mun zo sallar yi na da dare ko kuma da wallahi baka rufe dare ba ya kai dan uwa umin layla illa nisfahu aw inqus minhu aw zid alayhi wa rattil qur'ana kai ta karanta alqur'ani in zaka iya idan kai tarawih tare da liman an yi sallar isha Allah ya saka maka da alkhairi aka sallar asham raka'a goma da muka saba sai aka yi shafa'i da wuturi tare da kai duka Allah ya saka da alkhairi sai ka je gida kana jin karfin jiki ana neman irin ku ire-iren ku da yawa a cikin addinin musulunci kai wa min al fa fatahajjat bihi nafilatan lak ka tashi cikin dare kai sallah in zaka iya kowace raka'a da izo daya da izo daya da izo daya da izo daya in kai kuma irin su malam ne shikenan raka'a daya bakara kawai raka'a ta biyu ali imran kawai raka'a ta uku nisa raka'a ta maida kai sallama ya halatta ina fata ka fahimta wuturi ne dai ba za ka sake ba tunda ka riga kai wuturi tare da liman eh amma ka ƙara nafila ya halatta ka ƙara nafil lima da yawa wallahu a'lam amin Amin. Wa alaikum salam. Ai sai a rarraba da bino kowa ya ci, Ai masa addu'a. sai samarin jiya wasu sun zo sun yi magana jiya kan samari a rinka musu nasiha da sauransu samari alhamdulillah sun yi tattaki sun zo sun same ni suka ce eh su suna zaune ne suna tattaunawa akan lamarin addini ba ihu suke yi ba suka ce dacin suna ihu na yaranta kuma suka ce su ba su fi karfin kowa ya yi musu nasiha ba kaga wannan sun faɗi gaskiya wannan samari ne masu son zaman lafiya irin wannan samarin kaga kenan sai a ja su gefe a musu nasiha ga kaza kaza ya kamata yi kamata ya yi ku yi kaza ku yi kaza ni je na ba su shawara su rinka sa tafafi irin na musulunci kuma su zo a yi sallah tare da su bayan an yi sallah an rufe masallaci sai su zauna sai su tattauna akan lamari na addinin musulunci wannan shine abin da ya kamata su yi a unguwa kuma tunda kowa an san shi an san gidansu an san babanka an san iyaye an san asalinka to da haka ne zaka gina rayuwarka ta kyakkyawan zamantakewa tare da makotanku idan an yi haka insha Allah za a samu kyakkyawan zaman lafiya da kuma haɗin kai a unguwa ina roƙon ubangiji Allah ka cire sharrin shaɗan a cikin zukata kada ku zargi kowa da cewa wane ne ya kawo a yi tambaya a yi kaza dan ku a'a wannan dan mu ya mu ne gabaki ɗaya dan ya amfane mu Allah ka sa tambayar ta amfane mu gabaki ɗaya jama'a mu yi salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam abin da muka karanta na daidai cikin karatu ko amsa fatawa Allah ka ba mu dadansa kuskure da muka yi cikin karatu ko amsa fatawa Allah ka yi mana gafara Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب جماعة كما رد مكسابة addu'a Allah الدعاء الله كتك أنسى درهما الله كتك أن دكين إيايم sabuwar kushewa da tsohuwar kushewa Allah kai musu gafara mu da muke da rai Allah ka samu cika da imani bismillahir rahmanir rahim qul huwallahu ahadun Allahu samad lam yalid wa lam ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد جماعة مكانت إذا جاء قفا ديا ما سيمكا wannan makaranta Allah ka saka musu da alkhairi masu roƙon addu'a da mu da su Allah ka biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi ‘yan uwa masu aiko kayan masarufi da abin buɗe baki Allah ka saka wa kowa da alkhairi Allah ka bawa ƴan kasuwan mu riba mai albarka Allah ka tsare kasuwannin namu ya Allah Allah ka ba su ikon taimaka musulunci da abin da suke samu matafiya duk inda suke Allah ka kai su lafiya ka da da su lafiya ka dalika marasa lafiya na gida da na asibiti da masu tafiya da shi a tsaye ga baki ɗaya mu Allah ka ƙara mana lafiya ya Allah mata masu juna biyu Allah ka sauke su lafiya masu neman junan Allah ka bamu ƴaƴa na gari masu nagarta masu albarka Allah ka mana albarka ka yi wa iyalan mu albarka ka yi wa ƴaƴan mu albarka ka yi wa zuri'ar mu albarka ka yi wa dukkan ƴan mu da al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama albarka musamman duk wanda ya taro a wannan waje ya ubangiji Allah ka mana albarka ya Allah ya Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka bamu kyakkyawan zaman lafiya Allah ka bamu kwanciyar hankali da wadata da nutsuwa ya Allah da abin da lafiya za ta ci ya Allah ka cire hasada da kyashi da mugunta da girman a cikin mu ya ubangiji ya Allah ka ƙara ba mu gabanni ya Allah masu tausayin mu ya ubangiji ka ƙara mu tausayin mu ya Allah Allah ka ba mu martaba lafiya da sauran mu da shugaban ƙasa Allah ka ƙara musu tausayin talakawan wannan ƙasa ta Najeriya ya Ubangiji ya Allah azumin da muke yi da na falfali da muke yi da ƙiyamun laili ya Allah ka karɓi wannan ayyuka namu gabaki ɗaya ya Ubangiji don rahamarka Allah ka ‘yanta wuyayenmu daga barin shiga wutar jahannama Allah ka sanya mu daga cikin gafartatu cikin wannan wata na Ramadan ya ubangiji duk abin da muke yin sa na daidai Allah ka tabbatar da mu akan daidai ya Allah duk wanda muke yin sa da kuskure ya ubangiji ka yafe mana kuskuren mu ka dawo da mu kan daidai ya Allah ya Allah ka karbi addu'o'in mu ka cika mana dukan burin mu ya ubangiji yan uwa da dama suna da bukatu Allah ka fi mu sanin bukatun mu Allah ka biya mana da rahamarka bismillahir rahmanir rahim idza jaa nasrullahi wal fath ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم يا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أنت ولينا فنعم المولى ونعم النسير وسبحان ربك رب العزة عما يصفون أجب دعاءنا يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم